a juma'ar da ta gabata ne jam'iyyar ta pdp ta shigar da ƙara gaban babbar kotun tarayya da ke nan kano tana neman kotun ta sauke 'yan majalisar dokokin na kano su 31 da suka koma apc saboda kamar yadda ta ce taka dokar ƙasa ne su ci gaba da zama wakilai a zauren majalisar bayan sun fita daga jam'iyyar da jama'a suka zaɓe su barista tajiddin shitu shine lauyan da ya shigar da ƙarar a madadin jam'iyyar pdp muna gaban kotu ne domin me kotu ta fassara mana sashi na 109 na kundin tsarin mulkin ƙasar nan da yake cewa duk wanda ya tsallake irin wannan tsallakewa ya rabu da kujerarsa kenan in kotu ta fassara mana ta ce eh sun rabu da kujerunsu shikenan da roƙo kuma kotu cewa INEC hukumar zaɓe in har ta riga ta tabbatar da cewa sun rabu da kujerun nan hukumar zaɓe ta hanzarta yin zaɓuɓɓuka akan waɗannan mazaɓun da mutanen da suke zaune a honorable abdul a abdulhamid da ke wakiltar munjibir a zauren majalisar dokokin ta kano na ɗaya daga cikin wakilai talatin da da za su gurfana a gaban kotun shi tsarin mulki abin da ya tanadi a shine kotu kanta ba ta da hurumin da ta yi cewa mu bar kujerunmu shugaban majalisar dokoki na jihar kano shi tsarin mulkin ƙasa ya ɗora alhakin ya gudanar da wannan abu a duk da shugaban majalisar dokoki na jihar kano ya miƙe ya ce a yau honorable abdul a abdulhamid ba ɗan majalisa ba ne to sai dai tafi kotu shi kuwa honorable kabiru alassan ririm da ke zaman shugaban masu rinjaye na majalisar cewa suna ma mamakin jam'iyyar ta pdp saboda ɗaukar wannan mataki mamakin ɗaya ne na farko dai akwai mutanen da yawa sun fita daga cikin wasu jam'iyyu sun koma jam'iyyar pdp amma ita idan ɗanta ne i abu to yayi daidai idan kuma wani ne i a sabanin ra'ayinta shine take ganin ba a daidai ba saboda haka za mu je da bayananmu domin jam'iyya ta riga ta kece gida gida kuma tunda ta rabu biyu muna da hujja muna da ikon da za mu zaɓi jam'iyyar da muke so wadda shine muka zaɓi jam'iyyar apc muna cikin ta kuma daren dam Shin ko wannan sabon salo na garzayawa kotu da PDP ta bullo da shi ka iya taka birki ga 'yan siyasar Najeriya da ke sauya sheka daga wannan jam'iyya zuwa waccan musamman ma bayan sun ci zaɓe? Malam Abbati Bako shine daraktan cibiyar nazarin al'amuran siyasa da demokradiyya ta ƙasa da ƙasa mai ofishi a nan Kano. Za a iya samun mafita daga ƙarshe, amma wannan zai iya faruwa ne lokacin da shari'ar ta je ƙarshe ta kotun koli wacce take idan aka samu hukunci a kotun koli na cewar yin hakan daidai ne ko ba daidai ba ne to daga wannan lokacin ne za a samu darasi don wannan ya faru a shekara ta 2007 lokacin obasanjo ita kotun koli ta hukunci cewar obasanjo ba yi da iko na cewar Atiku Abubakar ba mataimakinsa bane kaga wannan maganar an kashe ta a nan bata sake tashi ba wannan mata ta 'yan majalisa a nan za ta mutu za ta hana wannan shige da ficen ko da nan gaba ta ma daɗin demokuraɗiyya kenan shi yasa take da murhu guda uku zartarwa yin dokoki da kuma shari'a malam abbati bako kenan daraktan cibiyar nazarin al'amuran siyasa da demokaradiyya ta ƙasa da ƙasa wanda ke da ofishi a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria